da ashirin da biyu miladiya muna cikin tafsiri na suratul kahf a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin da ya fi shahara da masallacin malam bako marigayi Allah subhanahu wata'ala ya gafarta masa Allah ya sa aljanna ya zama to makomansa mu kuma da muke raye Allah ya raye da mu rayuwa na addinin musulunci Allah ya tabbatar da mu akan sunna na manzon Allah صلى الله عليه وسلم هنا في سورة الكهف يوضع متاش آية سيشربه إنهم إن يذهبوا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا نعم kafin a fara ainihin fassara akwai tambayoyi kamar haka salam akal makalla ina da tambaya yaya hukuncin mace ta cire gashi da yake fitowa inda bai dace ba kamar gemu ko gashin baki ga mace ko kuma gashin haɓa gashin haɓa to tambayar da ainihin baiwa Allah take yi ko kuma ce bawan Allah wato wanda dai tambayar yaya hukuncin mace ta cire gashin da yake fitowa inda bai dace ba kuma mai tambaya ya kawo misali ya ce kamar gashin gemu ga mace a ga mace da gemu ko kuma a ga mace da gashin haɓa nan wajen gaba nan gashin nan wajen gaba ɗaya da kuma gashin da sake idan an ga mace tana da saje to ya hukuncin wannan saje ta bar wannan sajen ne ko yaya za a yi in tana da gemu ka bar gashin gemun ne ita ma ta zama to kamar namiji wani ya miƙa hannu ya mata sallama ko yaya shi ne tambayan da ake yi to ita wannan mata ɗin idan ta cire wannan gashi na gemu ko gashin haɓa ko gashin ainihin gashin baki shin za a sanya wannan mata daga cikin masu canza halittar Allah shi ne tambaya to amsa a wajen duk gashin da ya fito a inda bai dace ya fito a gare shi ba ko gashin da ya fito ga wanda bai dace ya fito a gare shi ba malamai sun yi magana cewa wato babu laifi don mutum ya gusar da shi kamar duk gashin da ya fito wa mace a inda ba mahallinsa ba ne wato ba mahallin mace ba ne a ce gashi ya fito mata a gemu a ga mace tana da gemu irin na maza sannan ko kuma a gama ce tana da gashin baki an san wannan gaba ɗaya ba mahallin fitowar gashi ba ne a nan wajen an gane ko a gama ce tana da saje to duk irin wayannan gaba ɗaya ya dacewa a ce ya fito ga mace wannan gaba ɗaya siffar namiji ne aisha radiyallahu anha takan yi wani in tana magana takan ce alhamdulillahi lazi zayyanar rijal bilhiyya Dukan yabo sun tabbata ga Allah wanda ya kawata mazaje da gemu shi abin da ya shafi gemu gashin baki gashin saje duk ga gabaki daya suna daga cikin kwalliya wanda Allah subhanahu wata'ala ya hore wa dan namiji an gane ko idan an gama ce tana da gashin baki ko an gama ce tana da saje ko an gama ce tana da gemu to wannan mata tana da aibi ya zama to aibu kamar yadda wasu malamai ke ganin cewa a ga mutum gaba daya ya manyanta amma kwata-kwata ba shi da gemu wasu na ganin wannan shi ma aibi ne an gane wannan ko saboda shi ya kamata a ce in mutum namiji ne yana da gemu tare da shi ko abin da ya kama da wannan to saboda haka idan mace tana da irin wannan malamai sun ce akwai abin da ya kira izalatul aibi wato kusar da aibi wannan aibi ne a gare ta abin da ya kamata a gare ta shine ta gaggauta kusar da shi a da lokacin da muke yara kusan lokacin muna firamare akwai wata malama malaman nan tana karantar da mu tana da gemu to mu sai ana gaya mana cewa wa in an gama ta da gemu to mai ya ce to kuma gashi malaman mu ce in tana karantar da mu zai tana karantarwa muna ganin ga mai ya tana karantar da mu muna jin tsoronta ina fatan gane wannan to saboda haka a takaice dai jemu ba siffan mace bane gashin baki ba siffan mace bane idan tana da shi ya zama to wajibi ta yi gaggawan kusar da shi sannan kuma assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam fahimta da basira akar makalla ya hukuncin ku da kunne don sanya dan kunne a ciki a huda kunne don a sanya ɗan kunne ya hukuncin shi ya halatta shi ma wannan ba a sanya shi daga cikin canza halittar Allah to amsa a nan wajen babu laifi ga mace ta huda kunne babu laifi ga mace ta huda hanci Al'adan mata ya gudana akan haka tun zamanin magabata tun zamanin sahabbai zamanin tabi'ai zamanin tabi'i tabi'i al'ada ya gabata suna huda ainihin kunne suna huda hanci domin kwalliya kuma manzan Allah ya zo ya tarar da su a haka bai hana su ba ko kun san mata dama wato an halice su ne akan kwalliya awa mai yuna sha'u fil hilyati wa huwa fil khisabi ghayr mubin to hakika ya tabbata cewa matan sahabbai sun kasance tare da su akwai dan kunne a kunnuwansu to irin wannan dan kunnen da ake sawa aka huda kunne sa'annan a sa dan kunne to wasu malamai an yi tambaya ga Sheikh Ibn Uthaymeen Allah ya masa rahama to ai huda kunne azaba ne azabtarwa ne kamar yadda huda hanci ma azabtarwa ne kuma haramun ne mutum ya azabtar da kanshi shine al-allama Ibn Uthaymeen yake cewa wa hadha ta'zib ta'zibun yasir wannan azabtarwa din azabtarwa ne dan kadan azabtarwa ne dan kaɗan annajir la hukuma lahu an gane ai ko kuma annajir kal ma'dumi shar'an shi abin yake najir kaman abin da babu shine ga shari'a wannan azabtarwa ne dan kaɗan yanda ka san babu shine da bai da tasiri sai ce idan ma irin wannan idan aka huda kunne ko aka huda hanci cikin halin ƙuruciya kila tana jaririya aka huda mata kaga bata ma san abin da aka yi ba to wannan ya zama to warkewan shi mai sauki ne ko ba ka ba idan ya zama to jaririya ce ana haihuwanta ba a daɗe ba aka huda mata kunne aka huda mata hanci wato warkewan mai sauki ne kamar yadda ake yin kaciya ga jariri ko kaga kaciya aka yi ma jariri yana warkewa da wuri har ya zama to ya girma bai ma san an mai kaciya ba kaga shi ma aikaciya nau'i ne na ta'azibi amma tunda azabtarwa ne wanda akwai maslaha a ciki shari'a ta goyi bayanza. har ma shari'a tana sukan mutumin da ba shi da kaciya har shari'a tana ganin ma wanda ba shi da kaciya wasu ma na ganin akwai masu ganin ma makaruhi ne mutane limanci daga cikin malaman mazhaba ashe kaciya yana da muhimmanci duk da cewa a cikin kaciya akwai azabtarwa amma kaciya yana daga cikin millatu ibrahim sai ce shi ma irin wannan yana dacewa ga hanci an gane ga masu ganin cewa shi ma irin wannan kwalliya ne wanda ya halarta saka shekku zami ya ce shi ma irin wannan ya dace ga ainihin hanci babu ainihin bambanci da hanci ga wannan to dangane da abin da ya shafi kuma wani ya yi tambaya ga abin da ya shafi ah, yaya hukuncin mutum ya farka da ramadan da ya farka daga ramadan sai ya makara kullum ya saba farkawa a kan lokaci rannan kawai sai ya farka da ya farka ya ɗauki ruwa zai sha kenan sai ga alfijir ya fito yana so ya sahur sai ga alfijir ya fito to yanzu yaya zai yi da azuminsa zai haƙura da shan ruwan ne in kuma shayi ne yake so ya sha ya ɗauki kofi zai sha sai ga alfijir ya fito to yanzu yaya za a yi tunda dai nassin qur'ani ya gaya mana cewa wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl cewa ku ci ku sha har sai ainihin bakin zara har sai farin zaren nan ya bayyana daga bakin zare na alfijir wato sai hasken alfijir ya bayyana daga ainihin duhu na alfijir sun ma'atin musu ya ma'ilan layi nan ku cika azumi zuwa dare kaga da wannan ya nuna za a ci za a sha har sai lokacin da hasken alfijir ya bayyana to da zaran hasken alfijir ya bayyana mutum zai ajiye abinci ya ajiye duk wani abin sha ya fuskanci azumi a lokacin lokacin sahur ya riga ya wuce to a nan wajen ya farka a firgice yana farkawa sai ya ga cewa saura minti daya kafin ya dauki kofi ya ce zai ɗibi ruwa ko ga shayi na a gaban shi zai sha sai ya ga minti ɗayan ya cika alfijir ya riga ya fito to a nan wajen tun da an ce hatsan alfijir ya bayyana ga alfijir ya riga ya bayyana to yanzu ya za a yi zai haƙura ne gashi kuma ranshi ya biya hankalin shi na kan wannan shayi din idan mai shan fura da nono ne hankalin shi na kan wannan fura din ga furan ya damu ya yi sanyi sosai ya ɗauka zai sha kawai sai gashi lokaci ya yi mai ziya zai yi na matan gani wasu malamai da dama suna ganin cewa kawai ya haƙura tunda lokaci ya riga ya yi na matan gane wannan amma wasu malamai suka ce tunda dai ga kofi a hannunsa ko ga ƙwarya a hannunsa zai fara sha kenan sai alfijir ya fito to suna ganin kawai ya ɗauki wannan ruwa ko wannan shayi ko wannan fura ya sha ba matsala in sha Allah an gane ko ya shanye tunda dai ba wai da gangan ya yi ba makara ya yi. daidai wannan lokaci to masu wannan ra'ayi sun dogara da wani hadisi ingantacce wanda imamu ahmad ya ruwaito da abu dauda abu daud kuma hakim ya inganta shi da imamu zahabi da ibn hazam a cikin muhalla shi ma al'allama nasiru dinin albani ya inganta shi a cikin silsila a sahiha shi. hadisin abu huraira radiyallahu an cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza sabi'a ahadukum nidaa wal ina'u ala yadihi fala ya yada'ahu hatta yaqdi hajatahu bi ko hatta yaqdi hajatahu min idza sabi'a ahadukum nidaa idan dayan ku ya ji kiran sallah wal gina'u ala yadihi alhali ga ƙwarya a hannunsa zai shake nan sai ya ji kiran sallah fala ya za'ahu kada ya ajiye wannan ƙwarya din hatta ya tabi hajata hu minhu har sai ya biya bukatar shi daga gare shi ina fata gane wannan to kila wani ya ce to ai nasin qur'ani ya ce alfijir ya fito tunda alfijir tunda alfijir ya riga ya fito haka qur'ani ya ce to a ajiye to wannan ya zo ne mutlak wannan hadisi ya yi takayyidi banda idan mutum ya makara idan mutum ya makara irin makaran da ga shi ya ya shirya kawai abinda ya rage shi ne kawai ya sha kawai sai gashi alfijir ya fito to a nan wajen shari'a ta yi masa rangwame wancan wancan azima ne wannan kuma rukusa ne wancan azima ne wannan rukusa ne misali kamar misali mutum a mutum yana jin yunwa ne idan mutum yana jin yunwa yunwa ya tsananta kaga asali azima ta ce haramun ne mutum ya ci haram haramun ne mutum ya ci alade ko ya ci kare ko ya ci wani dabba wanda yake haram to amma idan yunwa ya tsananta yaga zai galabaita zai iya nakasa ba kaga shari'a ta yadda ko to azima ta hana amma rukusa ta ba da dama an yi rangwame ga mutum in yaga zai mutu da kishirwa zai iya dan shan giya gwargwadon yadda zai kusan masa da kishirwa saboda ƙa'idan az-zarurat tubihul mahzurat amma asali an hana asali haramun ne mutum ya sha giya haramun ne mutum ya sha alade amma idan mutum ya ga zai iya mutuwa fa to kaga inna ma harrama alaikumul maitata wad dama wala mal khinzir wa ma uhilla bihi li ghayrillah faman yadurra ghayra bagin wala adin fala isma alayhi inna allaha ghafurur rahim kaga anan wajen Allah ta'ala yayi rangwame akan shi to da wannan an yi rangwame ga mutum idan ga ƙwariya a hannunsa rukusa ce an gane an yi rangwame ya sha da sauri saboda ya makara an gane amma idan mutum yana nan a zaune ba abin da yake yi da gangan ya ajiye wannan kofi a gaban shi sai da ya bari alfijir ya fito zai sha lokaci ya riga ya ƙure amma nan ana magana idan mutum ya makara ne saka wannan hadisi kamar yadda wuce cewa ya saba ma ayan qur'ani bai saba ma ayan qur'ani ba manzon Allah shi ke mana bayanin ayan qur'ani shi manzon Allah wanda shi Allah ya turo dan yayi bayani shi ya gaya mana haka ko malamai suna cewa li kulli qa'ida istisna kowace ka'ida tana da togiya tana da istisna'i kaga da Allah ya hana cin alade sai Allah ya ce za a iya ci in akwai larura ko ba ka ba to ashe kaga shi ma nan wajen an ce da zarar alfijir ya fito a aji kama idan mutum ya farka ya makara ba wai da gangan yayi ba kuma ga ƙwarya nan ya ɗauka zai sha sai alfijir ya fito an masa rangwame wannan rangwame ne daga asali ya saba ma asali amma an masa rangwame ne kaga shi wannan babu duk wanda yake wannan ya saba ma ayan qur'ani to ya nuna bai ma fahimci ma alqur'anin ba shi nassin alqur'ani ba a fassara shi sai da taimakon bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abin da yawa daga cikin mutane suka jahilta wani ya dauka shi da kanshi zai dauki qur'ani ya fassara shi da san ran shi sa'annan sai ya dauki hadisi shi ma ya fassara hadisi da san rai sai ya hada su karo alhali ba haka Allah yake ba Allah ta'ala ya ce wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum ba mu aiko wani manzo ba sai da harshen mutanansa domin yayi musu bayani yayi musu bayanin me alkur'ani to manzan Allah da Allah ya ce dan yayi bayani sai ka ajiye shi gefe guda sai ka zama kai ne manzan Allah sai ka zo kai kana bayanin qur'ani ka zo ka dauki ayan kai bayani da kanka kai da kanka ka fitar da fikihun ayan an gane ko da ka fitar da fikihun ayan da kanka sai kuma ka dauki hadisi ka fitar mai da fikihu da kanka sai ka hada su karo da qur'ani sai ka ce wannan aya ya yi karo da hadisi anan kai adalci Allah cewa yayi manzon Allah shi Allah ya ba dama ya bayani manzon Allah shi zai gaya mana abin da ayan ke nufi to kai sai ka zama kai ne manzon Allah kaga anan wajen kayi ta'addanci to mafi yawan mutane musamman masu ta'assubanci da mazhab wannan shine babban illar su sai kaga suna wulakanta hadisi hadisi ba shi da kima a wajen su su kawai suna kimanta maganar malamin su fiye da yadda suke kimanta maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda a matsayinmu na ahlus sunna ya kamata mu ɗauki maganar manzon Allah ya fi na kowa an gane in aka ce manzon Allah ya yi magana to ya zama to shine karshen magana kawai wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim bai dace ga mu'minai maza da mu'minai mata ba idan Allah ya hukunta al'amari ko manzansa a ce su samu zabi akan al'amarin ba daidai bane ba ka da zaɓi da zarar an ce manzan Allah ya faɗi magana magana ya ƙari an gane wannan ko wani kuma in ya gana ma sai ce wannan hadisin da ifi ne saboda ya yi karo da ayan ƙur'ani haka wani abin ya faɗa da ka ko kuma ya ce da ifi ne saboda ya yi karo da ra'ayi malamin mazhaban shi to ta irin wannan gaba ɗaya ba adalci ba ne Allah ta'ala shi taimake mu to insha Allah wannan shi ne yanzu da tambayoyin to amma kafin mu fara tambaya mu fara ainihin karatu akwai malam nasiru wanda ya fi shahara da albani akwai dan bayanin da zai yi wasu 'yan mintuna kaɗan ya taƙaita amma sosai kada ya ja bayanin da kyau da yawa na bayani a ah, hakikalin gaskiya wannan dacin muna da a masallacin mu kasancewa ya kan samu matsala matsalar idan lokacin rani ba a samu ruwa a wurin ma'ana a ta dai babu ruwa da yawa a wurin to shi ne muka nemi bayan allah a taimaka wurin gudanar da a yi bowar a wannan masallacin to mun dai rufu gaji yadda za a yi abun yi wasu daga baya muka samu wani allah A yi alkawarin lalle za a yi bohol kuma sun zo sun yi bohol ɗin a masallacin to da haka sun zo ne sun yi bohol bayan sun yi bohol haka ce to bari a gwada injin da ake amfani da shi na masallacin ma'ana injin wancan bohol ɗin na da kenan tunda injin yana yi to aka gwada injin bai yi ba su masu gyara suka ce suna tunanin sai an cire wani abu a cikin injin na injin zai suka ce za a iya kashe shi dubu sha biyar akan wannan aiki da su shi ikon Allah mun fara ba tunanin ya za a haɗa kudin muka samu shi wanda ya hanyar abin da ya shafi kowar da mun dai tattauna mai kowa kai a takaice ya to wanda ya kowar din baya yanzu ya yi tafiya saboda haka tun da an samu wannan matsalar shi ga nashi kudin mawar dubu uku a haɗa kudin da suka ce a gyara wannan mawar to bayan ya ba da dubu uku sai na samu wasu daga cikin yan uwa a masallaci akwai mala amin shi ma ya bada shi malam amin wancan kenan ya bada dubu uku sannan sai mala aliyu shi ma ya bada dubu biyar mala abdulmajid ya bada dubu biyu to shine ya kama dubu goma to sai muka tattauna da na'ibin liman cewa ya kamata mu tsaya a duba lallai a tabbatar da wannan abin idan an gyara ko wanda zai yi to shi ne bayan mun zauna mun tattauna sai aka ce to an kira wanda yake asali shi ne mawar da a gane bai matsalan ba to da muka kira shi malam abdullahi sai ce zai tafi da injin zai duba ya ga menene matsalan inji da to ya je ya duba sai ce matsalan zai sa a gyara kuma shi ne bukatun ko sai a yi addu'a da muka ce to insha Allah ah, ya gyara injin sai ce wanda zai zo sa injin zai turo sai a bashi kuma biyu to an ba shi dubu biyu sannan an ba da dubu uku wurin a mai da wurin a rike shi da sauran abubuwan ne da za a gyara aka bai ga dubu uku to yanzu muna da dubu biyar abin da ya rage na abin da ya shafi bowa to da haka wannan shi ne sahihin magana ingantacce a kan abin da ya shafi wannan bowa da aka yi mana fatan wanda ya Allah ya saka mishi da alkhairi mun ga ya zo ne ya yi ba wai ya ba da kuɗi bane a ya zo ya yi bowa ne a masallacin muna fatan Allah ya saka mai da Allah ya wata mana irin wani mutanen sannan akwai sauran ayyuka da masallacin yake bukata muka lura an zagaye gaban masallacin bayan masallacin da baki daya to yana bukata a karasa abubuwa da saboda su shi ma ayyuka ne wanda ya san wani wanda yake ba da gudunmawa to muna fatan za a sanar da shi a zuwa karasa na ayyuka masallacin suna da aikace-aikace da yawa cikin masallacin muna fatan uwa za su bada gudun ba domin a yara wani abubuwa da Allah ya kaka da sai wanda shi ne a cikin insha Allah. Eh, insha Allah malam Nasiru wanda ya fi shahara da Albani kowa ya ji bayanin da ya yi dangane da abin da ya shafi bohol Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da alkhairi dangane da wannan to za mu ci gaba da fassara daga inda muka tsaya a jiya mun yi bayani akan abin da ya shafi su wa'annan ashabul kaf ashabul kaf bayan sun yi bacci lokaci mai tsawo sai Allah ta'ala ya tayar da su shekara 309 suna bacci sai Allah ya tayar da su domin su yi tambaya a tsakaninsu to sai ɗaya daga cikin su yake tambaya cewa kwana nawa ne kuka kuka kwanta kuna bacci sai suna tattaunawa sai suka ce labisna yawman aw ba'da yawm mun zauna yini daya ko sashen yini to suna cikin tattaunawa kowa yana kawo fahimtar sa da istinbadin sa sai wasu daga ciki suka ce rabbukum a'lamu bima labistum ubangijin ku ci yafi kowa sanin zaman da kuka yi dade wanda kuka yi kawai tattaunawa wannan bashi da amfani ku aika da ɗaya daga cikin ku da ainihin zina da azurfa wato kudin azurfa ne malaman tafsiri sun ce kudin azurfa wanda a ciki akwai sunan sarkin garin sarkin wancan lokacin shine daqiyanus saboda haka ku aika da ainihin wannan azurfan naku zuwa ga wannan birni sai a an gane ko sannan sai mu duba wato a cikin garin in za a sayi abinci to ya kamata wanda za mu aika ya zamanto ya siyo mana abincin da ya fi tsarki kada ya so mana abincin haram ko kuma ya siyo mana abincin da ya fi albarka wanda za mu ci mu don mun dade ba mu ci abinci ba sai ya zo mana da arziki daga wannan abinci amma ya yi a hankali a hankali yana lafafawa yana lafafawa domin kada ya yadda wasu mutane su ganmu shi ne yake cewa shi ne suke cewa innahum in ya zaharu alaiku. Lallai yanda lamarin yake idan har mutanen garin da kayanus da mutanensa in har suka gano ku yarjumukum za su jebe ku aw yu'idukum fi millati millatihim ko kuma za su mayar da ku fi millatihim cikin addinin su ɗayan biyu in ma ya zamanto sun sun jefe ku kun mutu <coughs> ko kuma ya to su mayar da ku cikin addinin su walan tuflihu idan abada idan suka mayar da ku cikin addinin su ba za ku taba samun nasara ba in haka ne har abada tunda kun rabu da addinin kafirci kun ƙara dawowa cikin kafirci kaga wannan babu wani nasara da za ku samu to irin wannan a malamai sun tattauna a kan shi cewa mai suke nufi su wa'annan ashabul kawo cewa idan sarki daga yanus da shi da ainihin fadawansa idan suka samu nasara akan ku za su jefe ku ko kuma su mayar da ku cikin addininsu shin zai iya yiwuwa su mayar da su cikin addinin zai iya yiwuwa an gane zai iya yiwuwa su jefe su amma zai iya yiwuwa su mayar da su cikin addinin kafirci in har sarki ya samu nasara ya mayar da su cikin addinin kafirci ya nuna kenan suna da rauni a wajen imanin su kenan to kuma waɗannan yara ko waɗannan samari Allah ya gaya mana cewa imanin su mai karfi ne Allah ya ce innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zinnahum huda lalle su samari ne wanda suka yi imani da ubangijin su ko muka ƙara musu shiriya suna da ƙarfin imani wa rabatna ala qulubihim iz qamu wa qalu rabbuna rabbus samawati wal Allah ya nuna mun daura zuciyarsu mun cika musu imani a cikin zuciya to mutanen da suke da irin wannan imanin me ya sanya suka ce au yu'idukum fi millatikum ko su mayar da ku cikin addininku a su mayar da ku fi millatihim cikin addininsu yaya zai yiwu ana iya samun nasara a canza wa mutum a canza wa mutum ra'ayin shi na zahiri amma ana iya canza ra'ayin shi na ɓoye zai iya wa a tilasta ma ka canza ra'ayinka na cikin zuciyanka kaga ba zai yiwu ba sarkin zai iya tilasta musu su yi sujada ga gunki amma abin da yake cikin zuciyarsa zai iya canzawa kaga ba zai iya ba an gane wannan ko to kaga wannan shi ke nuna mana cewa babu wanda ya san gaibi sai Allah babu wanda ya san abin da ke cikin zuciya sai Allah subhanahu wata'ala to karkashin wannan wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce al'umma annabi ne kadai aka yi musu gata cewa idan an tilasta wa mutum kana iya yin kafirci ga zahiri amma kuma a cikin zuciyarka tana cike da imani tana da imani irin abin da ya faru ga Ammar bin Yasir radiyallahu an lokacin da Ammar bin Yasir ya musulunta da shi da mahaifiyarsa Sumayya da mahaifinsa Yasir kafiran maka suka kama su suna ta azabtar da su azaba mai tsanani a ɗauki bakin ƙarfe a sa a wuta sai ya yi jajawar a nana musu da abin da ya kama da wannan azabtarwa mai tsanani a lokacin nan iyayen suna fuskantar azaba mai tsanani manzan Allah yana wucewa babu abinda manzan Allah zai iya yi a lokacin saboda lokacin daula yana hannun kafirai su ne suke da izza suke da ƙarfi manzan Allah yana wucewa ana yi musu azaba abinda manzan Allah yake iyawa sallallahu alaihi wasallam kawai shine sabran ala yasir fa inna mau'idakum Janna." ku yi haƙuri ya ku iyalan yasir sakamakon ku shine aljanna to manzo Allah kullun ya wuce yana ba su haƙuri akan wannan to da ainihin mahaifin yasir mahaifin amma da mahaifiya haka suka fuskanci azaba mai tsanani har ya zamanto sun yi shahada kan wannan azaba din to bayan sun yi shahada kan wannan azaba sai kuma aka fuskanci shi amma ana ta gana mai azaba gashi kuma shi karamin yaro ne ba shi da shekaru da bala'i ya yi bala'i amma bai san sanda sanda ya yayi rinda ba amma ya fito ya ce, amma dama sun ce ne muna so ka zagi Muhammad kuma ka yabi lata da uza. wannan shi ne abinda aka bukata wajen iyayen su zagi Muhammad kuma su yabi lata da uza. iyayen suka ce da su zagi Muhammad su yabi lata da uza. sun gwammace su mutu a haka an gane kaga a nan wajen iyayen sun yi riko da abin da kira azima an gane ko ba su yi riko da rukusa ba to shi ko yasir da azaba ya yi azaba shi kuma karamin yaro ya kasa juriya nan take ya zagi manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ya yabi lata da uzza da ya aikata haka sai kafirin maka suka yi farin ciki suka sake shi to rubini ya sayar bayan an riga an sake shi hankalin shi ya tashi saboda ya ji labari ana ta yadawa ammar ya yi rinda ammar ya yi lata da uzza ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi sallam amma haka yake zuwa gida ya kwanta haka yake ganin rana haka yake ganin dare saboda tashin hankali wata rana sai ga ammar ya zo wajen manzo sallallahu alaihi sallam da ya zo annabi ya ga hankalin shi ya tashi annabi ya ce ya ammar ma wara'ak ya kai ammar me ya same ka me yake damun ka yace ya rasulullah ban gushe ba a gabana iya muna fuskantar azaba ana tsananta mana azaba a gabana iyaye na suka yi shahada ga baki daya to daga nan kuma kafirai suka ci gaba da mun azaba da azaba yayi azaba ya rasulullah ban san san da na zage ka ba kuma na yabi lata da uzza to sai annabi ya ce ya kai ammar yaya kake ji a cikin zuciyarka? a lokacin da ka faɗi wannan magana yaya kake ji yace ya rasulullah innan bil iman yace ina jin zuciyana ina nazarin imani to sai annabi yace ya amma fa in adu fa ud ya kai amma idan sun sake dawowa suka yi maka azaba ka sake maimaita wannan magana da suka da suka ce ka maimaita an gane nan take saboda Allah ya nuna cewa amma bin yasir bai yi laifi ba amma ya yi riko da azima ko rukusa a nan ya yi riko da rukusa an gane ko a nan wajen sai Allah ya saukar da aya don ya kubutar da ammar ya nuna wa duniya ammar bai yi laifi ba shine man kafara billahi min imani ni? illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman duk wanda ya kafirce wa Allah bayan imaninsa wannan ba shi da matsala duk wanda ya kafirce ma Allah bayan imaninsa wannan dama shi dan wuta ne dama shi an gane ko illa man ukriha sai dai wanda aka tilasta masa alhali wa qalbuhu mutma'innun bil iman alhali zuciyar yana natsa da imani in dai an tilasta wa mutum amma ba a tilasta wa zuciyarsa ba to insha Allah ya tsira walakin man sharaha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum azabun azim sai dai wanda ya bude kirji kafirci ya shiga an gane da aka tilasta mai sai aka tilasta mai zahiri sannan kuma zuciyarsu ya canza zuciyarsu ya koma kafiri Allah ya ce sai dai wanda ya bude girji kafirci ya shige fa alaihim gadabu min Allah to a gare su akwai wani irin fushi na musamman daga wajen Allah kuma suna da azaba mai girma zalika bi annahu mustahabbul hayatid dunya ala al-akhirah an gane wannan ko kaga anan wajen an tilasta mu amma da zahiri amma ba a tilasta mu ba zuciyarsa su saboda haka irin wannan tilastawan Allah ta'ala ya yafe masa rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana to wannan yana daga cikin khususiyya a wajen wasu malaman tafsiri wannan yana daga cikin khususiyya na al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam idan aka tilasta ma kai wani abu na kafirci kaga za a yi maka azaba to kana iya yi amma Allah ta'ala ba zai kama ka da abin da ya bayyana batun da zuciyarka bai gamsu da wannan abin ba an gano wannan ko to saboda haka amma su wayannan mutane ashabul kahf idan ka duba zahirin maganar su innahum in yazharu alaikum lalle yanda lamarin yake idan suka samu nasara akan ku yarjumuku za su jebe ku aw yu'idukum fi millatihim ko za su dawo da ku cikin addinin su walan tuflihu izon abada ba za ku taɓa samun nasara ba in kun dawo addinin su har abada Shi ne ana ganin wai a cikin a wato addinin mutanen da da suka gabata daga cikin bani isra'il idan an tilasta wa mutum sai kuma ya yarda ya bi wancan addini to lallai ya zama dan wuta an gane wannan dole sai dai ya riko da azima kawai idan an tilasta mai ya tsaya kawai sai dai ya mutu akan wannan abu ɗayan biyu ne in ma su jefe ku ko kuma ku yarda da addini in ku yarda da shi ga zahiri ba za ku samu nasara ba ko da a cikin zuciyanku ba ku yarda da shi ba to wannan shine wasu malamai suka faɗa cewa wannan shine abin da ya bambanta addinin mutanen da da na yanzu an gane wannan ko to abin da yake shaida ga wannan ya nuna cewa wannan khususiya ne na addinin manzo sallallahu alaihi wa sallam kuma mutanen da suka gabata su ba haka bane akwai hadisin Tariq bin Shahab wanda manzon Allah wanda Imam Ahmad ya ruwaito dakala dakala dakala rajulun fi zubab wani mutum ya shiga wuta saboda kuda kuma wani mutum ya shiga aljanna saboda kuda an ce wani mutum ya wuce wasu mutane suna bautan gunki da suke bautan gunki shine sai mutanen an ce duk sanda mutum ya zo wucewa za su ce lalle sai ka yanka wani abu sai ka ba da wani abu ga gunki in baka bayar ba su kashe ka to sai wannan mutumin yanzu zai wuce sai suka ce mai tsarri ka bayar da wani abu ya zama sacrifice bai ko sai ce ba ni da komai ban da abin da zan bayar suka ce karri walau zubaban an gane ko wato karri walau zubaban ka ba da wani abu ko da kuda ne sai wannan mutumin sai ya kamo kuda sai ba gunki aka ce yana ba gunki sai suka kyale shi bai dade ba yana kan hanya sai Allah ya dauki ransa fa dakhala fiha annas sai ya shiga wuta saboda wannan abin da ya aikata na ba gano wannan sai kuma wani bawan Allah ya zo zai wuce sai aka ce mai kai ma qarrib ka bayar da wani abu sai ce ma kuntu li qarribu li ahadin shay'an ghayra Allah ban kasance zan bada bai ko zan bada sacrifice na wani abu ga wani ban da Allah Allah kawai ake yanka domin sa ba zan yanka wani abun ba gunki ba in nayi haka nayi kafirci ko qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa zalika umirtu wa ana awwalul muslimin saboda haka da suka yi suka yi yankawa sai suka kashe shi ana kashe shi sai aka ce zai shiga aljanna wannan hadisi in ka duba zahirin wannan hadisi wancan bawan Allah ya yanka dabba ai ba wai lalle ya yadda da gunki bane ko ya yanka dabba ya yanka ainihin kuda saboda an tilasta mai yanka kuda amma kuma duk da haka aka ce ya shiga wuta to wannan hadisin malamai sun tattauna akwai malaman da suka inganta shi amma abin da ya fi tabbata hadisi ne da izi bai inganta ba an gane wannan ko to amma wasu malamai sun kafa hujja da shi akan in an tilasta wa mutum abu sai ya aikata in har ya shiga cikin zuciyarsa to ya kafirta in bai shiga bai kafirta ba amma dai hadisin dai bai inganta ba ne a kan shi to sannan su masu wannan ra'ayi masu ganin cewa wannan abu ya keɓanta dai ga wannan al'umma sun kawo hadisin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna Allah ta'ala tajawaza an ummati al-khata'a wanda siyan wa masu kuri wa alai lallai Allah ta'ala ya yafe ma al'umma ta kuskure da mantuwa da abin da aka tilasta ma al'umma ta akai al'umma ta idan ta yi kuskure Allah ya yafe mata al'umma ta idan ta manta da wani abu Allah ya yafe mata ta yi abu kan mantuwa al'umma ta idan an tilasta mata kan wani abu an tilasta mata kafirci ko an tilasta mata ta aikata wani abu kamar a tilasta wa mutum ya saki matar shi to wannan saki bai tabbata ba misali to nan suka ce malamai suka ce wajen dilala anan wanda ya nuna wannan ya ke bata ga annabi akwai abin da malaman usulul fiqh suna kiran shi dalilul kitab dalilul kitab din suna kiran shi mafhumul mukhalafa Allah ya yafe ma al'umma ta to kenan sauran al'umma fa wanda ba wannan al'umma ba an yafe musu kenan a'a an gane al'umma annabi aka yi ma wannan rangwame kenan ba a yi rangwame ga sauran al'umma ba an gane wannan ko amma wannan al'umma ya bayyana cewa Allah ya yafe musu wayannan abubuwa gaba ɗaya wannan shine istinbadin da wasu malamai suka yi amma wannan istinbadi ya samu shiga idan muka duba ayan cewa lallai idan sun samu nasara akan ku za su jefe ku ko su mayar da ku zuwa ga addinin su za su iya mayar da ku zuwa ga addini ga zahiri ai amma ba za su iya mayarwa ga zuciya ba an gane wannan ko to za su iya zuwa su tilasta muku ga bautan gunki ko da ba ku yarda da shi ba kaga anan wajen sun takura muku amma ko da mutanen da suka gabata ne daga cikin bani isra'il idan aka tilasta musu kai wani abu na kafirci an gane ko to wannan ba a wato ba a kama su da laifi dalili ai ina ganin lokacin da fir'auna ya aika a kamo annabi musa ya ce lalle a ji a kamo annabi musa aka baza ainihin runduna suna neman sa ai a cikin majalisar fir'auna akwai wani mutum wanda ya boye imaninsa kuma ya zauna a cikin wannan majalisa kaga wannan mutumin duk wani abin da ake gudanarwa a fadar fir'auna da shi ake yi amma bai yarda da addinin fir'auna ba bai yarda da kafircin ba kaga nan wajen ka duba yana zaune a wajen dai akan tilas amma kuma gashi nan kuma Allah ya yabe shi ya ce wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu wani mutum mumini daga cikin iyalan fir'auna wanda yana koye imaninsa amma fa yana zaune a majalisar fir'auna duk abin da ake yana nan a gaban shi ake yi amma yana koye imaninsa a lokacin nan sai ya bayyana da imanin ya sai a tattulu na rajulan an yaƙula rabbiyar la wa ƙar ja a kun bilbayi na tibin rabbikun kaga da wannan ya nuna kenan cewa wannan fahimta da malaman tafsiri suka ce wai wai iyafiya game da tilastawa wai idan mutum aka tilasta mai yayi kafirci wannan yafiya din ya ke banta ga wannan al'umma din to gaskiya fihi ma fi, an gane ko wannan yafiya ya tabbata ne ga dukkan al'umma Allahu a'lam Allahumma sai dai kan samu nafsi karara wanda ya fito da abin a fili Allahu a'lam na'am وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا نعم kaga idan muka duba karatun da kyau kamar yadda na faɗa ahalu sunya ahalu sunna sun yarda cewa waliyai suna da karama sannan kuma ahalu sunna sun yarda da cewa ana samun walittaka ne da imani da tsoron Allah kamar yadda na yi bayani to sannan kuma dan an cewa mutum waliyi baya nuna cewa shi ma'asumi ne duk da baye suna cewa annabawa ma'asumai ne waliyai ko mahafuzai ne wannan kalmar mahfuz sufaye suna nufin waliyi shi ma yana da wani isma nashi na musamman to idan muka duba wannan aya duk an yi ittifaki kowa ya yi ittifaki duk duniya gaba daya an yadda wayannan bayan Allah waliyai ne kamar yadda aka yadda Maryam alaiha salam tana da karama ya ce ita ko sannan an yadda sahabban manzon Allah su ma waliyai ne su to amma shin waliyi ya san gaibi kaga idan ka ce wali ya san gaibi to sai mu ce kenan ashabul kahf ba waliye bane tun daga ashabul kahf sun kwanta shekara 360 amma gashi suna tattaunawa suna cewa kwana nawa muka kwanta wasu na cewa yini wasu na cewa rabin yini wanda ya san gaibi zai ce zai kwanta shekara 360 sannan kuma ya zo yana tattauna kwana nawa na kwanta kaga ba zai yiwu ba kaga wannan sai nuna waliyai ko da waliyi khas ne kamar wa'annan dan akwai waliyi am waliyi am shine duk gama garin mutane duk musulmi inda yana da kwayan zarra na imani waliyi ne shi an gane wannan ayi amma musulmi waliyi na musamman shine wanda ya kiyaye dokokin Allah yana nisanta yana aikata abin da Allah ya wajabta a kan shi yana aikata abin da Allah kuma ya so ya aikata na mustahabi yana nisanta abin da Allah ya haramta yana nisanta abinda da Allah ya karhanta to irin wannan waliyi ne khas Shi ne Allah yake cewa man adali waliyan faqad hu bil har wannan wali khas kenan duk wanda yayi gaba da waliyi na musamman irin wannan wali na sanar da shi ya shirin yaki da ni to ashabul kaf suna daga cikin masu wannan babban mukami din to amma gashi nan ba su san gaibi ba suna tattaunawa kai ba su ma san cewa sarkin garin su ya mutu ba ya kamata tunda waliyai ne sun san gaibi su ce to ai shekara 309 muka yi sannan kuma sarkin garinmu ya rasu sannan kuma wannan kuɗi da muke so mu je mu tsaye abinci da shi tun wajen shekaru ɗaruruwa an daina amfani da shi to duk ba sani ba ina fatan gane wannan to kuma wannan ya nuna mana wali yana iya yin kuskure yana iya ishtihadi yi kuskure wayannan bayan Allah sun yi ishtihadi kuma sun yi kuskure ina fatan gane wannan so da waliyi zai iya yin tunani kuma a cikin tunaninsa a samu kuskure a cikinsa to karkashin wannan shi ne jiya muka yi bayani cewa idan malamai na fikihu suka yi istinbadi kasancewansu waliyan Allah ne ga abin da ya bayyana mutanen kirki ne manyan malamai ne su idan suka yi istinbadi shin duk abin da suka yi istinbadi zai zama to yankan wuka zai yiwu duk wani malami gaba ɗaya a duniyar nan malamai sun yi ijma'i ku duba littafin shekul islam ibn taymiya raf'ul malam anil a'immatil a'lam ibn taymiya ya nuna cewa duk duniya gaba ɗaya babu wanda za a ce ya ci kadari in banda annabawa wanda za a ce wai in yi ijtihadi ijtihadi ya zama to yankan wuka kuma ya zama to wajibi a rufe ido kawai a kulle kai ai ta binci ba bincike kamar yadda aka samu wasu a wannan zamanin suke cewa dole ne a bi imamu wani in ka ki bin imamu ne. za a sanya ma suna kala-kala na zagi to shine ibn taimiyya ke cewa duk mutumin da ya ce akwai wani malami wanda malamin nan baya kuskure duk abin da ya faɗa daidai ne ya san kaza ya san kaza aka ce kawai duk abin da ya fada ka bi shi ba bincike ibn taimiyya ya ce to duk wanda ya faɗi wannan hukuncin shi kisa domin ya ɗauki wani malami ya ba shi hukunci na manzanni manzo ne kada yake da wannan hukunci malaman mazhaba idan suka yi istinbadi istinbadin ana sanya shi ne akan ma'auni Shi ne ma'auni na me ma'auni na littafin Allah da sunan manzo sallallahu alaihi wasallam ko babu wani malami wanda za a ce maganar shi kadai kawai za a rike in ya faɗi magana kawai shi kadai maganar shi maganar sauran malamai a yi watsi da su babu shi shi yasa ɗan salafiya suka ce idan malami babban malami irin su Abu Hanifa irin su Imam Malik suka faɗi magana ana auna maganar su kuma dukansu malamanmu ne ba ma cewa ga wanda muke so ba ma son wani in sun faɗi magana za mu auna maganansu wanda ya fi dacewa da daidai za mu ɗauka kuma dukansu gaba ɗaya muna nan muna mutunta su kuma duk malamanmu ne babu wani wanda za a ce gwani wanda in ya faɗi magana duk maganar shi gaba ɗaya muna ɗauka ba ma ajiyewa babu shi sai manzan Allah ina ba gane ko muna yin aiki ne fa da nassin alƙur'ani allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana su ne waɗanda suke sauraron magana sai su bi abin da ya fi kyau ba wai ka saurari magana ka bi ra'ayin imamu wani ba ba wai ka saurari magana ka bi ra'ayin shehi wani ba ka bi ra'ayin da ya fi kyau sai Allah ya ce ula'ikal ladzina hadahumullah Waɗannan su ne wanda Allah ya shiryar da su wa ula'ika hum ulul albab Waɗannan su ne ma'abota hankula an gane in ka ce menene mazhaban dan salafiya zaka ce shi mazhaban shi shine duk inda gaskiya take yana bi in gaskiya na tare da Abu Hanifa yana nan in gaskiya na tare da Shafi yana nan in gaskiya na tare da Malik yana nan in gaskiya na tare da Ahmad yana nan an gare a cikin malaman nan ba shi da wani gwani dukkan su gwanaye ne a wajen shi amma babban gwanin taka shi ne hujja fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul ko Allah ya ce in kuna da yayya cikin wani abu farudduhu ila Abu Hanifa ila Abi Hanifa ila Malik ila shafi ila ahmad bai ce ila lahi war rasul duk da cewa wayannan mutane masu daraja ne amma babu wanda ya ce a yi musu makauniyar biyayya Allah ya hana addinin inna wajadna ana ala ummatin wa inna ala asari mutadun ba addinin gaskiya bane addini ne irin na kafurai na jahiliya Allahu a'lam to ne yake cewa wa kazalika a asarna alaihim nan muka tsinkayar da mutanen gari Allah ya tsinkayar da mutanen gari wa'annan samari mutanen gari wanda wannan sarki kafiri ya riga ya mutu an samu sarki mutumin kirki mumini sannan mutanen garin da yawa sun yi imani an gane a cikin wa'annan shekaru komai ya canza amma wa'annan samari a sahabar ba ma sani ba su ɗin nan da sun sani za su shiga garin da cikin kwanciyar hankali su je su yi siyayya su yi wa mutane bayani to su suna nan suna tunanin har yanzu gwamnati ne na daka yanus wannan azalumin sarki shi ya sanya suke ta wannan ɓoye-ɓoye suka ba da kuɗi a je a siyo musu wani abu sai Allah yake cewa wa kazalika asar na alif haka muka tsinkayar da mutanen wayannan mutane sababbi da kuma wannan sabon sarki muka tsinkayar da su wayannan samari li ya'lamu anna wa'da Allah haq dan su san cewa lalle alƙawarin Allah gaskiya ne akwai tashin kiyama kyakkyawan alamar tashin kiyama ga waɗannan yara sun kwanta shekara ɗari uku da wani abu gashi kuma sun farka lafiyar lau to Allah yana iya yin abin da ya fi wannan wa annas sa'ata la raiba fiha kuma domin su san cewa lallai tashin kiyama babu kokonto a cikin sa lalle zai faru iz yatanaza'una bainahum amrahum lokacin da mutanen gari suka yi ta jayayyan al'amarin su wa'annan samari bayan al'amarin samarin ya riga ya bayyana an gano cewa fa lallai samarin nan fa ba fa samarin wannan zamani bane ba ma sa'ansu gaba ɗaya a zamanin duk tsofaffin zamanin da suka tsufa suka yi furfura waɗannan samari zan girme su kun taba ganin inda saurayi zai girmi tsoho to waɗannan samari ne amma kuma sun girmi duk tsofaffin gaba ɗaya Allah ya bashi akan siffansu na samartaka amma shekarunsu ya girmi waɗancan an gane to sai mutane suna ta jayayyan al'amarin samarin to wayannan samari tunda yanzu gashi nan abin da ya faru samarin nan sun riga sun je kasuwa sun je sun yi siyayya sun je kasuwa za su yi siyayya za mu ga abin da ya faru a can za su je su yi siyayya wanda ya je aka tura shi da kudin sai aka tura shi da kudin wancan tsohon sarkin daga yanusin wanda mutanen garin ma ba su ma san da wannan kudin ba yanzu akwai kuɗaɗe a najeriya wanda da yawa daga cikin nan wasu basu san su ba in an ɗauko wani sile wanda batu da ke kira shilin one shilin ina ganin wanda suka san sai tawa daga cikin nan wajen akwai shilin kuma akwai kobo da ake amfani da shi akwai naira naira kala kala da aka yi amfani da su wasu duk san da su ba an canza kuɗi da yawa a najeriya to kuɗin da aka canza shekara 80 ko shekara 90 sai wani ya kawo shi yanzu zai zai wani abu da shi kuma shi tsakanin shi da Allah ya ɗauka kuɗin wannan zamanin ne ina fatan gano wannan to shi ne lokacin nan sai aka kama wannan saurayi da ya zo zai sai sai aka kama shi a matsayin yayi cuta shi ba shi ba ne. bane ya zo zai siyayya ne Shi ne ana tattaunawa a cikin tattaunawa sai ya ce wannan kuɗin kaza kaza to sai tattaunawa sai ya sa aka gano cewa ba wa'annan samari an taba jin labarin wasu samari da suka gudu ana ta neman su kuma sarkin bai kama su ba ana ganin su ne wayannan ne aka kama samarin shi ne aka je aka gaya wa sarkin garin aka je kaza kaza da sauran to ne ake tattaunawa aka ce ubunu lahun ubunu alayhi bunyanan ya aka ce ku gina musu gini an gane ko a rabbuhum a'lamu bihim ubangijinsu shi ya fi sanin al'amarinsu Allah ta'ala shi kowa sanin al'amarin wayannan samari qala allazina galabu ala amrihim sai wayannan da suka yi rinjaye akan al'amarin su masu magana da harshen sarauta suka ce lanattakhizanna alayhi masjida lalle za mu riki masallaci akan su za mu gina masallaci akan wayannan samari to an ce mu lokaci yayi to za mu ci gaba insha Allah daga nan wajen mu ji menene har ya faru kafin a ce za a gina wannan masallaci an gane an ce lokaci ya insha Allah gobe za mu ci gaba da bayanin cikin wannan aya din Allah shi taimake mu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you.